kuna suna don kuna sau an su damammun kaya sai ka ce yan tsana kuma kuna ganin abin da kamar wasa wallahi sai mun tsaya tsayin daka mun jajirce tukunna za mu samu bakin wannan al'amarin idan ba haka ba to aiko in har hakan muke so hakan ce mai da haka sai mun tashi tsayin daka mun dada mata mugun tarkon da ko sunan garin ta zama ambata zuciyar sai ta buga idan fa ana sara fa ana duban gatari saboda sautari da yawa kona da ko da kana da tabbaci da kuma sai hancin kaifin gatarin ka akan samu sabani ya kamata dai mu canza tunani saboda ba ita kadai ce da laifi kuma fa haka ne amma kun san me duk da haka kar mu saki masa sakar mata fuska dan ni bar ga miki saboda zafin kishi na kin ga wannan yar uwar ta ma da suke yawo tare wallahi haushin ta nake ji hmm. ai kun san sai bango ya tsage garin gare ke samun gofar shaya ko kuma fa haka ne Kiranji? Na'am Ludayi. Kin Kinga? a Amerika akwai wani jirgi da yake yawo a ƙasan ƙasa. Tom. Ke, shi ba ma ana ganinsa. Sai ya je shi tasha. Kuma da wutar lantarki yake amfani. Har da jirgin ruwa mai ɗaukan mutane kusan dubu. da kayayyaki mai masu nauyi kai sai ɗauki mota kusan ɗari a ciki to shi kuma wannan na yake haka kin da za mu je mu canada ba irin sam kawo ba cable bus ba wanda ko a sauran birane ban taba ganin irinsa ba to shi kuma wannan menene hakan wata mota ce wadda igiya ke rike da ita a sama <laughs> ai ba san yadda in shiga motar da a ce igiya za ta riga janta tana tafiya da ita ba ni in kama in shiga idan igiya kuma ta tsinke kuma ta kashi to ba za ki shiga wannan ba ina ga kuma jirgin da yake tafiya a ƙarƙashin ƙasa kuma sannan da lantarki yake amfani harkin tuna a lokacin da na je saudi arabia ba na zuwa ko'ina daga masallaci sai masallaci sai kuma inda na sha wahala sai wurin jifan shedan ba da mahaifinku ba in riƙe ni fito da ni daga wajen na magana mana ina jin ka a to ni sai na ci wani abu labarin gizo yana wuce na kuma ne mhm an zo wajen ina jin ka to tunda da kin ce in yi bari in yi dan tun ranar nan da kuka zo wuri na ina aikin gyartanci na ina fafe kore da ku da wannan yar karamar yarinyar na yar farar nan naku mai kama da indiya wannan to tun ranar ne ba lokacin ne bayan na ganta ba ba hannun ma na taho gidan nan ba na zo ne bayani na to kuma shi ne bayan na taho gidan kuma ni na fahimci cewa kawai ni duk maganar duk maganar ke duk kawai abin da kika ce kawai da shi take amfani to shi ne kawai ni nazo kawai ni kawai ma in zo in same ki ma kawai a yi ta da bajewa kawai ma kawai tunda in kin yarda kawai ta yarda amma ba ki yarda ba kawai shi kenan ba ta yarda ba kawai ni kawai ni alkur'an na rantse da ma'aikin Allah na rantse da alkur'ani kwaran kwatsa dubu wallahi malala wallahi na rantse ko alkur'an idan har ta yadda da ni na rantse da Allah kin ga harshen nan nawa da shi na rantse ko wallahi tallahi in har ta yadda ni da wannan idan nawa kwara daya da shi nake gani a duniya ko na rantse da Allah ba zan ƙara kallon wata ƴa mace a duniyar nan in ce ina son ta ba alƙur'an kuwa sani ai inda a ce da gaske kake ba za ka ƙara kallon wata mace ba to da baka fure furera haka ba to ai wannan ita ta fi harira za ki haɗa wannan da harira ne babbar mace fa haka za ka ga wanda ta fita ka ce haka hmm? ai wai duk wanda rantsu da ne wai ni ne sa haka ne duk wanda rantsu da ne ai wannan ta cika zafi da yawa alkur'an ta cika zafi ni nan me sa ma suka zo ni me sa ma ita ba za ta tafi bane ba ma kawai ta bar garin nan ma kawai ga ku dai kun je ni ce dai yau zan raba gardama um <laughs> kin gani ko yawa kun ga kalar fata na shine irin kalan yan birni ko kun ga sai ku zaɓi wanda idan kuka je birni da ni kun san mu ne fulani inda za a ɗauka daga ƙasar waje kuka samu ni kun ga wa'annan in kuka je da su ai <laughs> sai a ɗauka kun kawo barayi ne a gane na shanu ba ka dinga yi a hankali da Allah duk ka cika ni da ɗoyin baki a daidai wannan lokacin nake so dan gabatar da kaina sha kundum ni kutu kutu mugun ice ban ci ba na tarniki. da kai ka ce an buɗe wata bot man shanu ne ni ka ci murmuri kawanya kawanya bacci ba na turnike da hayaki ni ki gudu nisa gudu ni bai raba gardama yadda na ci na koshi na gyagije to gidana ba za a rasa kaji ba ba za a rasa balbela ba za a rasa dawinsa ba binne sai da dawinsu wannan ne babban abin da na ci zan miki da shi miki albishir kuma zan sai miki har sai ta binne blackberry balberi da ake yayi to na ji naka kai allah sarki shi yasa haka ce ai komai na babba ya fi na yaro kuma ta yaro kyau take ba ta karko ai shi babba ko in ce mai gida duk inda ya magana an gama kallo ɗaya katal ake yi wa waina a santa soyu tun da na faɗa muku kowannen ya buɗe kunnen shi saurare da kunnen basira idan kuna so ku samu abin da kuke so a lokacin da ya kamata ku samu kai kai ku tafi ka ina ya sun sai ku tafi kai wurin ka muka zo na da yau kana ji bari ku shawara wando za ka je ka so da takalmi da riga irin na yan birni ba koya eh! su. mana eh su zube min kayana ba na siyarwa na na karɓo albashin na karɓo albashin ka zube min kayana ba na siyarwa bane Ah, sarki ka tawa? ya nan ka zuna kayan jibin ma'anan kana ta tunani ba wa'annan kartan azzaluman ba ne ba suka ma me ba sarkin kira mana da sarkin wanzamai kawai da mun haɗa neman babbar mace tare da su kullum muka gamu da su ko a gabanta ne sai su dinga narkana kamar wala kiri da munkar ni tun ban mutu ba ma wala kiri da karin sun fara narkana <laughs> ai shi sa na kalle su sun je wajen dan gaye a ron kaya me yasa kai ba za ka je kai ma ka karba ba saboda ka fi su burgewa a wajenta ka Adamu? Na'am. Haka kuma ka koma? Menene? Irin wannan shigan naka haka? Ba za ki gane ba ne. Wannan ai wankan manyan yara ne. What's up, what's up na OPP. Ko kuma wankan manyan mahaukata ba? 'Yan gayu wanda ake ji da su a duniya. Chris Cross. Jump, jump, hey, whoa. gode Allah ya saka da alheri ai ba abin da zamu ce da ku sai godiya dama duniya da kake ganin ta kafu wani wani ya fi ka baka kai wani ba daidai kake da wani har abada ba mu adawa da wanda ifi mu duk garin nan ba mai kwalliyar ka duk garin nan babu mai tsabtar ka to rayuwa ta juya abin da zamani izo da shi in ka ce kai saboda iya yi ba za ka yi ba sai a yi ba kai saboda haka dama ni ba abin da yake burge ni in ka dau wankan na irin wannan tafiyar ta haka basta ka ta ƙasa tana das dons tana faɗa kai don ne godiya nake eh to amma da oga Allah jama'ar mu ka san in yawa in yawa baya jin mu kar ka ba kowa kayan kar wani yago kuma ka zo duk kayan nan ka rarrabe musu kuma yadda dai wani eh ji ala zaka da <laughs> wazzo sa ina ta wannan to madalla su ne nan ko to ga amma akwai takalmi an ji mata gasa to to ga alƙawarin da muka yi da a a haba Allah na tuba ai ko ba ko na baka dan Allah Allah maka albarka akwai mahasada da makiya da magauta suna kar ka ga mutum ya kewayo yazo ice ka bashi kayan ka to wallahi asiri zai maka kana danka masa sai dai ibar mutum aka to zai kawo maka ya hado maka da onoki ko. ka ana wallahi saboda an ga dukkanin Allah ya saka da a karba sai a sai sadaka sai a ba komai ba komai babbar mace ce babbar mace ce malam yar babbar mace ce babbar mace ce malam yar babbar mace ce babbar mace ce malam yarmirka babbar mace ce babbar mace ce malam sai dai alfarma ɗaya nake roƙo yalla wannan ƙarin idanu biyan da idan ka kaga takara nake ne da wa'yansu ta koranta mun idan na idan na kuma sun kwakwale mun ita saboda kawai ba komai gashi kai amfani da shi inda kafi da bukata sai mun kyau zai ma kyau su bada ne gashi nan yayi zan koma saboda ina da baki suna Babbar mace ce bar mace ce malam yar amerika babbar mace ce babbar mace ce malam yar amerika babbar mace ce babbar mace ce malam yarka babbar babbar daman tun daga can ne na biyo sai aka ce ma ai an gano kunyo nan dama wanka ne na je na yo na shiga birni na samu wa'annan kayan watan sai na ga na yi wanka irin kawai don in yi wankan babbar yarinya babbar mace shine sai na zo da nuna miki ki gani na san ba za ki ce ban yi ba kin ga shi wankan na ta yi ba wa'annan idan daman ido na guda ɗaya ne ko shine na je na samo ido guda biyu na ƙara kin ga ya zama uku kenan na fi sauran da ido ɗaya very sorry ga shi wankan na ta yi sai ka ƙara kan wanda ka to kai ka ji sai ka mace babban mace babban buri na duniya in kawata ki shi yasa da na tashi ban yi kasa a guyo ba sai ne tattaki na tafi birni can birgit na je kasuwar tudun wada na siyo wannan kaya ba dan komai ba don kice ce na burge ki na mutunta ki na daraja ki a daidai wannan lokacin nake so gaggauta gaya miki duk zabin da suke garin nan da kaji daidai suke da suke ce a kame su a yi musu banda an kai da kuwa kalwa lafiya da zaki ji eh to shi zai ce ina kaunar ki ina matukar son ki kuma mai raba ni da ke sai Allah tsakanin ni da ke akwai kyakkyawan alaka tare da fuskantar juna da kuma karfin kwanoki ba Ah ah, in it in upon this ah this in is oyabo itima elionko What? Eh? What? <laughs> What? so, zogala ne na ci kwaɗan zogala amma kuma a special ne manyan yara. So, ai za ki ga waiza ya canja ko? ai kos na tafi na je ne a iran nes kuma na tafi japan nes target kuma na tafi egypt sannan kuma na tafi australia so daga nan kuma sai na ga a ah, tun da na yi landing kuma kuna ta jira kuna saurare na ce gaskiya sai na zo kasar mu nima na nuna musu na je na samu wannan wannan masu ruwan batir ne haka a uk ƙaryar to sai na na ce to bari zo saboda duk yadda za a yi ya zamanta mun mun kiliya sorry no i'm sorry am am am babbar yarinya ban miki ba kai kai kai kai cewa kai kai kai cewa nake kai da na kai kai ce kai kai uwata kai babbar yarinya kai ka zo ka nera da yi babban yarinya kai babbar yarinya kai ka zo ka niyar da za yi in ba ka cire ƙarya ka zo ka gyaɗa babban yarinya kuren na gafara can shashashan banza shashashan wofi it's not serious idan na gafara Babbar yarinya ba za ka zo ba iya gyaɗan makera babban yarinya kai kai babban yarinya zo mu je mu masa da kayansa da muka hayo gwamnan ta haɗu da sarkin kira ta haɗu da sarkin aska ta haɗu da sarkin noma sun nuna mace ce ije sa kudinsa isai kaya wanda ya yan murya ya zo ya rika kushe shi yanzu kai da wa kake da wanda ya tsargo nake ba ƙwarya ba ko ya kake da ita wallahi sai mun yi maganin to wallahi faɗa ma mutum da a ce ba mu san inda mutum ya je ya yar murya ba ce da sai ya ce mana daga can kasan da suka je can ya je shi ma ya je ya siyo wa'annan kayan sai ga tarihi ya nuna an yi kaɗai ashe shanu mahaifinsa ikado iska da aka bi shi da barawo barawo to kuma gara da aka yunwa muka ga halin uban kowa ko san da aka yunwa ni ban ci fara ba to shanu arziki ne in ma so na sai na samo kayan arziki ne wai lalle ilalla wai sai mutane ga halittar da Allah yi muku shafa mai kirikiri kun go kun cuce mu kun cuci yan birni kun cuci na ƙauye kun ja an tada mai saboda bilicin ku ba bar ba ku ba balaraba babbar mace yan babbar ya gari wani garin kai ba a garin kake ba da za ka kai kaga abu yake kar ya faɗo ma yi maka aman giya to alquran ma na san ma kawai ni zan giya ne dan wannan dan giya ne wannan kuma dan fashi waiwa wai wancan yawwa wannan dan giya ne dan fashi ne wannan yawwa wannan dan dan giya wannan dan waiwa ne wannan dan wiwi wannan dan kwaya wannan dan wiwi kai me karfi kike so ko me ko me wanka surutun bakin kike so kin ga kalar rigar kalar fatar kalar gyalan eh. kalan adar rigar. kala kuma daudin to kala daudin ku tsaya mana a'a wait bari mu ji ta bakin ta ku shiru ba in ga muku abin da nake so in ga muku kai damun duk wanda na san ko ya isa na son too much of talk. ba? Bleaching ne kai hasken bari ka. Ah, to shiru mana. Hmm. A ina ake samu wani bleaching ba a fili ba ba a birni ba. Dukan ku kalan barayi. Wai mu su eh, shi dai da shi take da kai take da shi take. Ga Ku ba kalan barayi. Yo ku ban gaya muku ko shi aka ce mana mu an ce na kifi ne kuma kuna ni fa duk wani abubuwan da kuke yi wanda kuke ba burge ni kuke ba duk a cikin ku ba wanda nake so duk ba ku yi mun yawa ba kai mata ba dan iska ba ku yi ba ku tsaya ku tsaya kai da kake cewa wani kalan rigan kalan waye kalan waye ɗinka kaga kai ba kai ba kwata kwata ma hmm. saboda haka ai na ga takaici wai ban mata ba a'a ba da kai kake ba ni fa ba wurin ki na zo ba wurin babbar mace na zo kalan haka ka gane kalan abin da ya sa ga wanda ya sa riga mai haka kai ake ma magana an cire ka kansa kai ku kuma wannan kayan na jikin kai alquran ba zai tafi ba ni wallahi na shi buri da wani shekara 20 kafin ka haife mu aka daina yayi ai ko za ki ga mage da hula tunda ana aka binne mahaifan ubanka ba dole ka zauna ba kai ka ja yawwa wallahi sai dai maka kono ke bo bari in maka fitsari a baki kai wa fitsari kar kai fitsari a baki na yi babban mace duk wannan wankan da na yi sunan shi kori dolaye kai yi nan za ku sake ɗauka ne kai gani a'a ko a fim acto ya acto yake nasara ba shi ba shi ake kirba ba zo nan kakka gudu kai zo mana da mun zo nan ai wani abu muka yi a cutar da kai zai ba za daya anan za ka mai kana ji ko ne ne ne ne haba furera roƙon ki fa nake ki hakuri kin ga furera furen zuciyata furera furen idanuwa na wallahi furera kin wayo Allah na daɗi kin gani ko alƙur'an wai ga wanda kika yi kalle ni ko in kin ji wani ƙarin wani fure da ya ƙara tsiro min da sunan ki na furera na soyayyanki a cikin zuciya na ko kin ga dan Allah dan annabi roƙon ki nake dan Allah dan annabi dan binta rasulullahi dan kabarin kakai ki dilla ila illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki hakuri furera kin ji furera ka ci darajar wannan sunan da ka kira amma an ba ka ba wallahi da ba zan yafe maka ba amma yanzu na yafe maka komai ya wuce kar ka damu Allah Allah kuwa na gode na gode ai daman na san zaki yafe min wallahi duk laifin zuciya ne wallahi ko gaya miki ko wallahi alhakin san ki ko wallahi sai da ta bi na kin ga wannan katin jibga jibgan da muka yi ta takara da su in kin ga da suka dinga jibga na suna ɗarka na ko wallahi ni na ɗauka ma duk sai na mutu ma kafin ma in dawo ayi kawai ni kawai duk soyayyen ki ne ma gaskiya kin gani ko wallahi kullum ko <laughs> ba dai kin yafe mun ba ko yawa ranan ko wurin da muke sayan mashan nan ko wallahi in ina so in saya idan kawai na gaba tare da ke na zo ba ko kawai ni sai in ji in ma na saya ma da wa zan ci to Allah wallahi tallahi to yanzu kin ga um tabawa hajja tabawa mai kuli-kuli din nan ita ba na je gidansu ta bani kyautan kuli-kuli wallahi da rasa yadda zan yi da shi ya ce to ni me zan yi da karago furera tana fushi harira karki manta na san duk abubuwan da ya faru ban kyauta ba to shi yasa na zo na baki haƙuri akan ai wannan daga baya ke to ai biki sani ba dubawa ne na dubo kuma na hanga na hango na juya na juyo naga cewar ya kamata duk yadda za a yi na baki haƙuri da babban mace ba ai ni barin gaya maka ni walki ce duk wanda ya ce zai sunce ni yana tare da wahala kuma duk wanda ya ce zai tayan ɗauri ba zan taɓa ganin laifin shi ba ko da daga baya an samu akasin haka ki manta fa shi fagar jin rogo a bakin tsohuwa ne yake da tauri kuma a bawa yaro a ga aiki da cika duk wannan na riga na sani shi yasa ai dole sai na zo na baki hakurin ne ai ai kin cancanta a baki hakurin ne kuma kin cancanta a zo a saurare ki ne shi yasa na je gurin wata ne kuma shi yasa ake cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi kaddara ma na je na zagayo kuma yanzu na dawo dole amma abin da nake so da ke dan Allah dan annabi ki haƙuri dan ma dai ka dan Allah dan Annabi tunda ka ce dan Allah dan Annabi shikenan komai ya wuce haba Allah ji daɗi a zuciyata kin san wannan abin da nayi tsabar wuta ce zafi kin san kira shine wutar dinna amma yadda ita ai da na haune to yanzu na sauka to shikenan nagode bari na je na siyo miki gyada amaro na dawo a tasha ko za mu je A ka je ka dawo. Haba ina san dan abin nan da kike min da idanu. <laughs> Da zan yi aiki. Na gode sai a kai. Haba ni wasa ne. Na yi ƙira na ci riba a ƙira kuma na zo zance kai. Cau sai ni na. To shi yasa kika ji Bahaushe ya ce ai durƙusawa da ba gajiya bane dan na kaɗan daren kaɗan mm, mm, dan na kaɗan daren. To ki duba Allah ki haƙuri da wannan magana. kar a zo ana kace na ce dan magauta ne suka haɗa da ke ke ni ina ji ma hannu aka samu kina ji ana wai babban mace ta zo garin nan ko san da ta zo ni ba na garin ta zo billahi allazi la ilaha illa huwa ke nake gaya magana ina ta zo Allah ya tsine a anti mama umma wallahi ba na nan ta zo dan Allah ki hakuri, kin ji ki hakuri. inda hannan nan ta zo da shi ne hankali hankali zai tashi hmm. eh to ai ko watan tsugun ta ya kama kina ci. ki duba wannan magana ki gani ai tsakanin harshe da haƙori ana saba kuma babban mace da kika ji labari ana ta kirari a kanta to zaki ne da ita ganga ce da ita ganga ce ta zo da ita ki haƙuri ki dubi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama dare da shi ya kuri yanzu kayi ne dama ke nadama kan ai kullum a cikinta nake dama to kin ga tunda kika ansa abin nan to kin ga kin huce kenan to ni kuma yanzu zan fara maka gashin kuma har sai gashin kanka ya sai sai gaba daya dama kai sarkin aska ne sai ka ce wanda aka side wa kai ko aka yi wa wani kwalkwabo ai tunda kika ce kin haƙura kika nuna abin nan kin yi murabus to to mu bar zancen na haka ni ba ba ni da abar bege sai ke ba ni da abar kauna sai ke ba ni da wani zunzurutu in ba nake ba da mugurari mukudus in ba ba nake ba a takaicen takaicawa duk abin da kike so ai shi nake so ni ba yanzu duk ba wannan surutun naka bane na hakura ne saboda darajar manzon Allah wanda aka yi duniya da sallama wallahi da na kin faɗa annabin sai na kin ƙara so na na ƙara sanki a cikin zuciyata saboda na san ke ma abociyar man ce shi isa na tatso shi Um, um, um, garuwa biyu na ce barin taho muke da shi a kaiwa umma yanzu sai ki ɗauka ki shiga da shi a samu a yi dabge ne eh, to ba komai ki gode wa Allah da to sai na zo sai na zo sai na zo eh yarban za mu yi kinga gwafa aka kawai za ki wahalar da ni ta take a na ce zai na zo well gaskiya na yi farin ciki kin da yaran da suka zama shiru babu wani matsala to alhaji zumunci abu ne mai kyau mutane ne dai kawai suke wasu rairai da shi abin da ya fi burge ni ma shine yadda suka zo na lafiya yadda suka zo na babu korafi a yanzu zai surprise alhaji ni ina ganin idan har Allah ya sa suka koma lafiya duk lokacin da suka yi hutu suna zuwa a tattara su da su da kayan su a kai su can su hutun su a can kago wannan zai kara danƙon zumunci kai kuma za ka ƙara martaba da kima a idanunsu gaskiya ne thank you very much for the advice na gode ajiya na can na fama da su bai na ban girma ko rigima babbar mace ce babbar mace ce malam ba karamin haduwa suka yi ba amma daga gani kalar ka ce da ba dan kai dan gaya bane sai ce ni ma zan shiga wannan wajen kai aini tun da nake ban taba ganin mata masu kyau wanda duk wanda ya su ba zai iya hakura ba sai dai in ya rasa yadda zai ciao ani da na farai yarinyan nan ya karama ai na bare inda ya ce har da na suke haka <laughs> ai ruwan wannan ruwan karkara ta sha ta kama da zawo kawai aka tafi da can birni shi yasa na daina ganin ta babbar mace ce ta sha ta sha su awara su ya bata mata ciki <laughs> mace ce babbar mace ce malam yar babbar mace ce babbar mace ce malam yar amerika na san sai kai dan gaye sai kai dama <laughs> ni dai da farko suna na adam ibn musa Allah sarki na san zaki matukar mamaki a yadda na tunkare ki kai tsaye to wannan ba wani abu bane sai dan abu ɗaya na daɗe ina nazartar ki a wannan gari namu kuma komai da kika sani kin san yana da lokacinsa shawara nake so na baki akan wani abu domin yana da matukar mahimmanci a rayuwarki amma kuma bai zama dole ki karɓa ba watakila maganar ta zama kin hasala ko fusata ki amma kuma gaskiya ɗaya ce musamman idan aka wanzar da ita a muhallin da ta cancanta duk wata nasaba da ya mace take nema a rayuwa kin samu a takaice dai kina da asali kuna da wadata sannan kina da ilimin zamani amma kash kin rasa abu guda ɗaya dakata da Allah malam ya ke ki tambaye ki da ke da yake damun zaki gaya amma na fuskanci kwana biyu na akwai abin da yake damun ki kin gaya ina mutumin nan da muka haɗe shi ranar ko ta magana da ya gaya mun cewa na ta amma ni har yanzu ne guda ɗaya ni kuma saboda zuciya babbar ya dire ba kawai muka sanar shi kin kwafsa kin kwafsa ai bai kamata a ce kin yi fushi ba kamata a yi a ce ki bari sai ya dire idan ya so sai ki dora mhm. ni kuma tuna ga lokacin da nake cikin damuwa har yanzu a kake damu ina shine bai ga ɗayan ba mun riga mun gani kuma kila wani zai gani <laughs> to shi kenan yanzu kamata ya a ce mu shiga cikin ruwan nan ko sai dai ku turawa <laughs> Allah sai dai ku turawa amma ni wannan ruwan ba da ni ba <laughs> ina ma a ce ilham tana nan da mun sha dariya gaba ɗaya <laughs> kin san halin ta yi ya kiriniya da wannan za ta kalla ta ce miki shine latar. na gaba ɗaya da kike ko kina so ko baki so sai mun shiga cikin ruwan nan sha za ta irin yadda ta sha rijiya kula ciki <laughs> tura ai ba sa tsoron ruwa abin da ya sa ka gana sa nafisa ta kirawo ka saboda ran nan baka dare maganar ka ba na tafi idan da hali ina so ka ƙara samu ai idan baki manta ba babu wani firici ko kalma ɗaya da na faɗa mara daɗi gaskiya ne a matsayina na musulmi kina musulma 'yar musulmai da mutuncinki da darajarki da kimaki da iliminki bai dace a ce kina shiga irin wannan domin wannan shigar ta saba kana ganin da akwai wani aibu a cikin shigan da nake yi Allah subhanahu wata'ala yana fushi da duk wata 'ya mace mai nuna al'aurarta idan har bata tuba ba ta koma gare shi zan koma sai an jima to gode ta gaya mu cewa kun fahimci juna kuma ka san shi sha'anin aure ba a yin shi da ka yana ɗaya daga cikin abin da ya sa musulunci ma yadda ya ce a yi bincike kafin a aure ina so in san kaɗan daga cikin tarihin rayuwarka daga ina kake mutum ina ne kai waye mahaifinka yaya kake ina so in sani godiya ta tabbata da subhanahu wa ta'ala gaskiya alhaji ni dan ƙauye kuma na yi karatu na na primary school na gama na wuce secondary school a lokacin da na dawo gida na tarar da mahaifina ya rasu baka yi jami'a ba ko ko o level ko na baka a level ko na baka na ci gaba alhaji na wuce ahmadu bello university wacce take garin zaria na karanci kwamfuta injiniyar bayan na gama na wuce bautar ƙasa a osun state da na dawo na ci gaba da gudanar da harkokin gona domin shi ne na gada auren mahaifi allah ya shi kuma na yi matuƙar farin ciki da jin kaɗan daga cikin tarihin rayuwarka ƙasar nan irin ku take bukata ba wai noma abin gudu da ne amma da a ce ka karanci agric a da fannin da karanta ke amma idan za a biya ma kuɗi ka fito waje kai masters ka kana bukata? ina so haji gaskiya alhaji wannan abin da kai yayi daidai kaga daga haɗuwarsu ka duba ka ga yadda aka samu cikar kamala ka tare da su gaskiya wannan abin yayi alhamdulillah a to yanzu abin da za a yi ka koma ka samu mahaifiyarka ka ce ni zan ɗauki nauyin karatunka a ƙasashen waje sannan ba za ku tafi ba sai an ɗora muku aure da ita ni zan biya sadaki zan ɗauki nauyin komai da ku. tun daga yanzu na zama abokina waya ya fara ƙoƙarin yi maka fasfot. sannan a yi kokarin samun biza don su biza su ba zai da matsala ba alhamdulillah Allah na gode maka gaskiya alhaji kayi shawara mai kyau ka ga hankali a kwance daura masa aure su tafi a matsayin miji da mata wannan abu ya min daɗi ni ma daɗi gobe za a daura min auren saboda ba na son sista ta yi ni ban yi ba ka ji yana da rigima